Alhaji Mukutar nake shirin zuwa ofis duk da bai cika zuwa ranar Juma'a ba, ko zai je baya zuwa da wuri amma tun safiyar ranar ya tashi ya shirya da wuri. Mami ce ta shigo ɗakin cike da mamaki. Dalin su Abdul ba dai fita za ka yi ba, ka ji mai idan ke gani idan ba fita zan yi ba menene amfanin babbar rigar da na sa ba fa na son tambayar renin wayo. Allah ya baka hakuri gani na yau Juma'a ai sai bayan an sauko masallaci kake fita. Ga shi yau ne ɗaurin auren ɗiyar Rama na ɗauka za ka je. Ahu kin ga ko na manta wallahi. wasu baƙi muke da su za su zo daga Legas za mu yi mutum da su tuntuni nake jiran kiransu saboda yau za su taso da sassafe karan kiran wayar shi ne ya tsaye da shi yayin da ya ɗauki wayar da ke kan gado cikin hanzari ya juya harshen turanci ya yi minti uku a wayar ya katse cikin takaici sai masifa yake ina amfanin rashin cika alƙawari kun tsaye da mutane don iskanci ku ce kun ɗaga sai ranar mande ka ji aikin banza ya aka yi kuma mai gidana waye ya taɓo min kai yau ne in ji mami da take shirin sa mai hula a kan shi mai dai mai da aina ma fasa fitan an yi kansalin mitin din sai Monday insha Allah ya faɗi tare da cire babbar rigar shi an jima na je wurin ɗaurin auren ko lada na samu misalin karfe ɗaya babban masallacin anguwar ya cika makil babu masaka tsinke yayin da aka idar da sallar juma'a ana shirin ɗaurin aure sai dai me babu ango babu alamar shi babu waliyin ango nan fa aka yi ta ƙananan surutu a gefe ɗaya ya uke zaune jikin shi mana da na mai anguwa kasancewar tun da bikin ya matso ta tura ta wurin mai anguwa neman alfarmar halartar ɗaurin auren ɗiyar shi tare da alƙawarin ana ɗaura, ba za a ƙara ganin shi ba da yau da su ɗingo goshi mai anguwa ya lallashi matasan anguwar akan su ba shi damar shigowa yau ɗaya rak ko ba komai auren diyarsa ake ya sha fararen kaya har da babbar riga sai washe baki yake yi cike da farin ciki sai ka ce shine angon tunda aka ga babu wani dangin ango bare angon aiko ya uye ta hada zufa har da cire hular kan shi yana fifita duk ya jike babbar riga Musa ne ya shigo masallacin cikin haɗin gambiza sanye da wandon farin shadda ta sha guga sai wata bakar kodaddiyar t-shirt baza ido yake yi sai zage-zage yake yi aiko tarab idan shi sauka kan ya ure ya kara makure jikin mai anguwa bikin Allah Allah ta'ala wato ni za ka aura ma ɗiyarka da ka gama kwakule ta sai da ka tanɗe ta tsaf za ka kawo min tallar aurenta matuti mazinaci tuk duk iskancin ka a ce sai ka da diyar cikin ka billahi lazi ko balarabi ya ce sai an dawo da kuɗi na tun daga kan taro zuwa sisi na ba zai yi ciwon kai ba ya faɗi yayin da yake naɗa kafar wandon shi kafin an kara har ya sha oyan babban rigar ya'u ya haɗa shi da bango ya kai masa naushi a baki wanda rainin hankali karuwar zaka aura mun duk mazan anguwar nan sun gama sananta aka ce mutane ke ba shi haƙuri ya ƙi sakin ya'u a cewarsa sai an maido mai da komai sai ka ce wanda ya kashe kuɗin arziki babu yanda ba a yi da shi ba ƙememe ya ƙi sakin wuyan ya'u da ya kara maƙurewa ya ko kunyar duniya ta gama rufe shi ji yake yi kamar ƙasa ta buɗe ya shiga ko kuma Allah ɗauki ran shi a lokacin wannan abin kunyar da mai ya kama da wani ido zai kara kallon iyalinsa a karo na biyu ya ƙara tarwatse masa rayuwa a dalilin gyaran da yake tunanin yayi Alhaji Mukutar ne ya miƙe yayin da ya tunkari wurin riƙe hannun Musa da ke wuyan ya'u bayan Allah kai ma Allah ka sake shi wannan aito zarci ne fi sabilillahi saboda masifa ya faɗar ma yarinya ko in ce jarabawa sai kuma ta ƙi auruwa haba jama'a ku taya ni ganin lamarin nan idan ba a aurar da ita ba karuwar ɓarnar za ta yi ka ɗauki hakan akan za ka yi sadakatar jariya hakan ya kamata a yi irin su ba wai a sa musu karan tsana ba da tsinuwar da ke ƙara dalmiyar da doron ƙasa ba wai a dinga gudun su ba Allah kaɗai ya san yawan ladar da ka sa dakata da Allah malam gafara bai in haɗa ku duka in tarmasa rainin wayo kana nufi in aure ta duk da uban ta ke cin ta ko mai kake nufi to billahi lazi babu dan iskan da isa ya cuce ni da daɗin baki wai kai za ka yi min wa'azin bogi uban waye hana ka yin sadakatar jariyar kai ko mu matsiyata ake so mu dinga yin ta muna auren yara karuwai idan kana so ka rige ba haka za ka yi ba sai ka miƙe kai a ɗaura da kai ko mai gadin gidanka ka kara masa ya ƙara saragowar ubanta da wata wa'azan ka mara ma'ana sannan limamin madina kamar ganin ana ƙaunar ka kana so ka ƙara siyan soyayyar mutane da daɗin baki dalla kauce ba nuri ba maganar matsayi ake yi a nan ba alhaji makutar ran shi ya yi matuƙar ɓaci ganin yadda musa ya kwance mai zani a tsakiyar kasuwa duk girman shi da darajar shi da mutane ke yi abin takaici wasu burge su musa yi yayin da da yawa ke dariya da ganin wautar alhaji cikin sanyin jiki ya je ya ja hannun liman tare da maƙwabtan da ke jikin gidan shi mutum biyu gefe suka koma cikin minti kaɗan liman ya fara magana a lasfika to jama'a alhamdulillah ina cike da farin ciki tare da ƙara Allah godiya akan lamarin da ya faru yanzu wani baya taɓa auren matar wani duk a gyara zama don Allah a kimtsa za a ɗaura aure da uban wa in ji Musa ba dai da ni ba babu wanda ya bashi amsa illa iyaka sadakin shi da aka mika mashi dubu talatin cif nan ya ta washe baki yayin da ya zauna ba ko kunya har da da lankwashe kafa cikin yan kallo shi ma yana so ya kwashi kwarkwatar idonta ya uku da garbati sakin baki da hanci suka yi nan da nan jama'ar wurin suka shaida daurin auren abdulkarim makutar tare da aisha ya'u akan sadaki naira dubu hamsin nan take alhaji makutar ya kirgo su tsaf makwabtan shi suke waliyan ango suka yi su mai anguwa kuma waliyan amarya duk wanda ke cikin masallacin ba karamin mamaki ya ba ya aku hawa yake bin idan shi wani na bin wani ya tashi diki na rawa har inda alhaji mukutar yake zaune zubewa ya haɗu da rike kafafuwan shi duka biyan sai buɗe baki yake amma ya kasa magana sai hawaye kawai dan ke kafar alhajin yayi sosai sai nishi da numfashi yake idan shi kafa a sama dab ya zube auren wurin zuciyar shi ta buga lokaci ɗaya bai ko motsa ba nan aka yi kanshi ana salati bayan ko bai so haka ba domin kaɗan yake jira ya ci a ɗaura auren alƙawarin da shi dama addu'ar shi ɗaya Aisha ta yi kwantar ya ga samu ya ga rashi kan yawo aka yi ina rai ya yi halinsa tuni ina aka ɗauki kabbara Allah sarki yawo ashe yana da rabon ganin auren ɗiyarsa Allah ya ɗauki ransa a wurin ɗaurin auren ƴarsa jama'a na ta jimamin lamarin tun bare jarumtar da Alhaji Makutar liman ya bada sanarwa da la'asar za a yi mai sallah a kai shi makwancin shi nan da nan wani yaro ya ruga gida ba tare da ɓata lokaci ba amarya ta ci kwalliyarta babu laifi ta yi kyau ta sha lallan gargajiya inda babu wasu 'yan biki masu yawa sai makwabta da gulmace ya kawo su har da masu kawo mata gudunmawar maganin mata na ni'ima maganin matsi ko an kawo mata shi babu iyaka wasu saboda cin fuska akwai za su zo suna mata bayanin yadda za ta yi matsi birkice ke tanka musu yayin da ramatu ta kwarar su kada kowa ya tanka suna so a yi rigima ne kuma yau ranar farin ciki ne shinkafa jilib aka yi mai kyau sai fatan tsaki amarya ko ƙawayenta ba su wuce mutum biyu ba su ma abokanan karatunta ne suka samu labari duk da bata gayyaci kowa ba suka zo Aisha ta aure AK dan gidan Alhaji Mantari Naira abinda yaron ke tashe nan har ya isa gidan kai zo nan mai naji kana cewa ba fa masu son iskanci in ji wata makwabciyarsu da ta damƙi hannun yaron tana shirin ingiza sa waje wallahi wallahi yanzu aka ɗaura auren aisha da eke wannan baturen da ya dawo kwanaki ya san idan ne ƙarya allah tsina miƙewa aisha dai ba ko kunyar amare tare da jawo hannun yaron cikin ɗaki Umma kin ji fa abin da yake cewa ta faɗi tana washe baki. Nan kallo ya koma kanta ko da ƙarya yake ya gama faranta mata ayo da ya danganta ta da AK a matsayin mijin aurenta. Nan mata aka yi ta surutu ana karya ta zancen yau duk matan garin ga haukaye da zai auri ɗiyar anguwar nan. Haba malam banda ma haka ga yara masu komai a anguwa kai da Allah wuce kada in zabga maka mari. Yanzu wasu matan da abin ya fara kai su bango. yauwa sannan babanku ya umar shahi ya faɗi ana tunanin kamar ma ya rasu <laughs> kai zan yi dariya wannan yaro kwai ɗan banza <laughs> Salati aka ɗauka gaba ɗaya nan kowa ya gama yarda ya ya rasu Ramatu kuwa tun da aka fara maganar kallon kowa ɗaya take yi ta rasa abin cewa ko da aka faɗi rasuwar ya ko motsi ta kasa yi. Na aka dinga bata baki ana haka garbatu ya shigo tare da roƙon jama'a akan su bar masa ɗakin yana son gana da mahaifiyarsa. zaure suka koma wasu kuma na zaune kofar gida a cewar su sai sun ga abin da zai ture wa buzu naɗi kallon aisha yayin da ya kalla bilkiki har haɗa duk wani abin da musa ya kawo aure har da kayan fitar biki da yi ta cire wannan na jikinta a haɗa da sauran a kawo min sannan mama baban ku ya rasu ko garba ta katse shi tana kallon cikin sa allah ya gafarta masa mu kuma allah ya ba mu juriya da tawakkalin rashin nasa digirin su ya san yayin da tunda abin ya fara sai lokacin ya ji hawa na bin tun na tausayin mamar tasu da ganin shi wata irin mace ce ita mai dace mai rakewar zuci ba ta taɓa bayyana sirrin ranta hannunta ya kamo zai yi magana tashi ku jiha sassar ta sha kai shi gidan shi na gaskiya ku kuma ku share hawayen ku addu'a za mu ci gaba da yi miƙe waye zai fita sai ya waigo tare da kallon Aisha wacce ta hada kanta da gwiwa tana kuka kasa-kasa an ɗaura auren ki da Abdulkarim dan gidan Alhaji mukatar akan sadaki dubu hamsin duk da tana cikin tashin hankali sai da ta ɗago ta kalli yayin nata idan ta tafi hawaye murmushin ke neman su ce mata nan ta mai da kanta akan cinyar ta samun kanta ta da miƙa tawassali tare da godiya ga Allah ashe yake son yake ashe ba ita kadai take da kwan soyayyar shi ba ashe za ta ƙara tsantar farin ciki a rayuwarta lokacin da ta cire ran samun murmushi a duniyarta sai gashi bayan lokaci mai tsawo ta manta da duk kuncinta duk da rasuwar mahaifinta na nan daram a gefen zuciyarta amma murnar mallakar AK ya shafa duk wani kunci a tattare da ita miƙewa ta yi kamar mahaukaciya tare da girgiza bilki da take gabzar kuka auta auta kin ji mai yaya yake cewa auta don Allah ki mare ni auta ki jijjiga ni duk da na san ba mafarki nake yi ba ina so in tabbatar ba ni kaɗai na abin da yake cewa ba cewa fa na zama matar aure kuma eke na aura yaya eke na auta ashe eke zan aura ashe so na yake yi ashe shi ne ya hana Musa aure na yayin da kaddara ta so ta shiga tsakani na da shi umma ta faɗi tare da rarrafawa tana rike kafar ramatu da ke banta da kallo ita da bilki gani suke yi ta dan samu matsala a kanta uban ta fa aka ce ya rasu yanzu amma tana murnar mallakar namiji ko kunyar idan su ba ta jin umma ki ce wani abu mana kin ji kin umman mu kuka ta fara yi mai sauti inda kaɗan ya rage ramatu ta kanta da bugu ganin ta zube a wurin tana kuka mai taɓa zuciya ta ji tausayin ɗiyar nata ya gama mamaye ta da ta san matsayinta a wurin AK ɗin da ta fa haka yin kukan babu wanda ya lallashi wani cikin sura mata kuwa babu ko da digon habaye a idanta an kai yawo gidan shi na gaskiya sai dai mu ce Allah ya gafarta mashi idan ta ta zo Allah ya sa mu cika da imani yayin da garbati ya ce ba za yi zaman makoki ba sanin babu abin da za a auren sai gulmar mamacin hakan yasa kowa ya watse ba don rai ya so ba Mami ce ke tsaye a falo sai zufa take ɗan kwalir a hannunta tunda abin ya faru yan gurma suka gaya mata komai tare da cika ma wandonsa iska wurin kada Alhaji Mukutar ya dawo ya same su a gidan. Ba ƙaramin tashin hankali ta shiga ba inda har kukan bakin ciki sai da ta ta aniyar sai dai ta rasa aurenta akan auren Aisha amma sam ɗanta ba zai taɓa auren 'yar duniya ba. Shigowar Alhaji Muktar ne ya ƙara tunzura ta da hanzari ta tarbe shi bakin kofar falon inda ta yi ta ruwan masifa tana zagin ramatu akan asiri suka yi banda aikin asiri ina aiki ina auren Aisha. An ce ƙwarya ta ƙwarya ko cikin ƙwaryar ba kowace ƙwarya ba ce ta dace da danganta ɗanta ba. Aikin banza aikin wofi wallahi sai ya saki karuwar nan ba zan zama abin nunawa a gari ba. Yarinyar da uban take neman ta kallon ta dadiye tunda ta fara haukar ta bai ce mata komai ba. Kan Gwamnati na sara mishi babu abin da yake bukata sai bacci a lokacin, duk da ana neman karfe biyar na yamma wucewa zai yi ta tare shi. Anya akan sai ta ji dalilin tozartin da ya ja musu cike da takaici ya kalle ta sama da ƙasa wai birki! baki san mahaifin yarinyar nan ya rasu bane yau karo na farko tun auren sa da ta gaya mata irin kallon nan to sai me ni ce na kashe shi ina ruwa na da wata rasuwar shi Allah na tuba ai gari da ya rasu ko ba komai an rage mugun iri a doron ƙasa bai ne ni ba wallahi yau yau sai an sakar musu diyar su hankaɗe ta yi sai ta fada akan kujera baya son biya mata bare ya ɗauki mummunan hukunci cikin fushi yana faɗakin sai yayin da ya rage kayan jikinsa wai me yasa mata wani zubin suke da karamar kwakwalwa idan tana da magana da shi ai ba haka ya kamata ta tunkare shi ba yaushe bilkin ta canza halinta ne shi za a kawo iskanci a cikin gidan shi aiko zai yi maganin ta daga ita har yaron nata aure kuma zai ga uban da ya isa ya raba shi muddin yana raye Gogon ko yana can yana harkokinsa a cikin gari gaba ɗaya gidan nasu baya mishi daɗi. Yanzu ya gwammace ya ɓata lokacin saurin bizines ɗin shi. Haka nan ya yi tsinci kan shi da muguwar faɗuwar gaba. Har sai da ya gaya ma wani abokin shi inda ya bashi shawarar ya ta'adda a ƙila alkhairi ne zai same shi. Hankalin shi gaba ɗaya ya karkata kan gida. Hakan ya sa shi da saura ya doshi unguwar nasu. Tunda matasa suka hango motar shi nan aka yi ta ihu ana ɗaga masa hannu. Ango ango ango kawai kake ji suna faɗa suna shewa. Mamaki yayi to da wa suke yi.

ango ko dai sun yi tsammanin wani ne ba shi ba dariya ya har da jan tsaki ya ƙara murza zaman hular shi akan shi o oh, mutane da rigima suke yi ka juye ango ni da ko budurwa ban taɓa yi ba neman rigima kawai yawancin su ma ban san su ba ya faɗi shi kaɗai yana isa ƙofar gida tun da yawan kafin mai gadi ya buɗe mai tuno wasu sun biyo motar shi a baya inda akan dole ya buɗe musu gilas ɗin motar cike da mamaki ango ka sha ƙamshi ɗan alaji yaushe za a haɗa mana walimar maza tun da auren ya zo ba wai an shirya ba ne walimar maza ya tambaya cikin mamaki auɗe eh mana wacce ake yi bayan an ɗaura aure mana ko da yake je ka huta muna nan muna sa ido dan Allah kada a manta da mu dan alaji wuhu sai ustaz yaya sun Allah karku Allah bar tare da ya ga abin ya zama hauka jan motar shi ciki ya cike da al'ajabin samarin anguwar tasu haka ya fito ya rufe motar jikin shi duk yayi sanyi mai gadi ko sai kirari yake masa tare da addu'a Allah ya sanya alkhairi wucewa ya bai ko ta kan shi ba inda yana shiga falo ya tadda mami ta buga tagumi da hannu biyu biyu cikin yini guda har ta dan fada saboda tashin hankali subhanallah mami lafiya ya tambaya yayin da ya zauna kusa da ita kallon shi take irin shi yari ne yayi jajir yake kasan abin da baban ku yi mana ka ji labarin tozar lokacin da ya mana to an ɗaura maka aure yau bayan sallar juma'a ka san idan baka sani ba ka buɗe kunne ka ji da kyau ka zama mai mata mai iyali ta faɗi tare da gyara zamanta har da buga cinyarta dariya ya har sai da fararen haƙoran shi suka bayyana haba mami wallahi ke ma kin iya tsokana auren lafiya sai ka ce yaro riko hannun shi ta tare da kafa mishi ido babu alamar wasa take kallon shi nan jikin shi yayi sanyi ganin yanayin nata abdulkarim na taɓa maka irin wasan nan wallahi yau aka ɗaura auren ka da aisha ɗiyar mai shayi miƙewa ya yi zumbar haɗe da goge kunnensa har da dan bugawa a tunanin shi bai ji da kyau bane iya ya faɗi yayin da ya jifa da hular kanshi mai kika ce Mikewa mami ta haɗu da maimaita mai abin da ta ce cab hafa wasa yake yi duk matan duniya ja da baya baya yake idan hukunta ne yake yi saboda na ki auren diyar aminin sa to yanzu na yarda mami yan mata nawa ne ma a gidan sun kai hudu wallahi idan dukan su yake son aura na yarda akan abin da yake danganta ni da shi wallahi ina son su ko auren ƙauye ne a yi min na amince kowace na yarda mami ina dadin ya faɗi yana waige waige wai ko zai ga dadin a wurin da suke ina dadin ya faɗi cikin razanannen ihu har sai da jijiyoyi suka firfito a kansa idan shi kamar za su faɗo ƙasa sai zaro shi yake yi sun yi jajir shi mai yasa bai auro ta a ta biyu ba mai yasa bai yi sadakatar jariyar da ita ba bayan ya taɓa aure tun da ya taɓa aure mai yasa da sai ya kara da bazawara wai mi wai wai auren fara in fara da bazawarar titi haba haba ma hi saurare bari mu dakata anan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi a inda muka tsaya